Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu Ini ne na talata uku ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da biyar ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-mulakhasul fiqhi na al-mu'ali sheikh dr salih bin fauzan al-fauzan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabu tahara a inda muke ƙarƙashin babin da ke bayani akan ahkamul masi alal khuffain وغيرهما من الحوائل wannan babi yana magana kan shafa akan huffi biyu da kuma abin da ba huffin ba yake ɗaukan hukuncin huffin kaman safa kaman takalmi daga cikin hawa'il abin da ke lullube ƙafa wanda ake sawa domin sutura ko domin maganin sanyi da dai sauransu mun shiga cikin wannan babi inda za mu tashi inda malin ke cewa wa hukumul mashi alal hufaini wanga hukuncin shafa kan hufi biyu da shari'a ta ce a shafa annahu ruhsa wannan rangwame ne wa fi'iluhu afdalu min naz'il hufaini wa ghaslir rijlai mala yake cewa a shafa kan hufin wannan shi ya fi sama da kwaɓe wannan hufin a yi shafa a kan a wanke kafafu. kun gane wannan shi yasa ya ce wa fi'iluhu mutum ya shafa a kan hufin shi afdalu min naz'il hufai shi ya fi da kwaɓe wannan hufin nashi wa gaslar rajilaini da kuma wanke ƙafafun mutum ya ce shi dai ya fi natsuwa wanke kafa. to in dai da hufi ko takalmi ko safa to ya shi shafa a kansu wannan shi ya fi kun hazan wannan akhazan bi Lahi azza wa jal in mutu ya ɗauki wannan to ya yi ruku da rangwame da Allah madaukin sarki ne ya yi waktida'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma koyi da annabi wa mukhalafa lil mubtadi'a wannan kuma kai tsaye saba ma addinin yan bid'a ne ‘yan shi'a da khawarij su ne ba su yadda da maganar shafa kan huffi ba waɗannan kuma ‘yan bida'a ne a cikin al'amarin addini ba a ɗaukan zancensu ko a koyi da su akan komi ina fatan mun gano wannan da kyau malam ya ce wal masho yarfa'ul hadath amma ta hatal mamsuwa, wannan shafan da mutum zai akan hofi ko safa ko takalmi to yana kawar mai da hadasi abin da ke ƙarƙashin abin da ya shafa don kuna fahimtar wannan yanzu misali hukuncin ƙafa ba an ce a wanke ta ba ne to idan kai shafa a kan kofi ko takalmi ko safa to lim'an da baka wanke ba to ya ɗauke maka haraci wannan wahalan kun gano wannan misalin temama ne idan mutum ya temama to wannan temaman ta ɗauke mai nauyin da aka ɗaura mai na yin alola har zuwa sanda zai samu ruwa haka shafa akan hufi ko safa yake ina fatan mun gane wannan mala yace wa qad kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yatakallafu didda halihi allati alaiha qadamahu annabi baya saba ya daura ma kanshi wata wahala sabanin abin da halin da kafafin shi suke ciki ma'anan wannan shine wani hali kafan annabi yake ciki babu huffi ba takalmi ba safa to bai saba wannan halin ya ce bari ya ɗauko takalmi ko ya ɗauko safa ko ya ɗauko huffi ya ce ya sa don dai ya samu daman shafa a kai manzo Allah baya haka haka idan kafan shi akwai safa ko takalmi ko huffi bai kallafa ma kanshi cewa bari ya tube su don ya wanke su ina fatan mun gane shine ma'anan cewa wa kada kanan nabi hakika annabin Allah salawatullahi wa alaihi la ya takallafu didda halihi bai kallafa ma kanshi ɗawainiya kishiyan halin da yake ciki allati alaiha kadama wanda kafafun suke ciki inda hofi ya shafa in ba hofi ya wanki ina fatan mun fahimci wannan mala yace ce bal in kana ta fil khuffaini idan kafafun annabi sun zama suna cikin hofi ne masaha alal khuffaini sai annabi ya shafa akan hofin shi wa in kana ta makshufataini in ya zama kafafun nashi a waje suke a bude suke ga salal qadamain sai annabi ya wanke kafafun shi fala yushra'u libsul khuffi liyamsaha Alayhi. ba a tilasta mutum an shar'anta mai cewa ya sanya huffi domin kadai dan ya shafa akai ba kun gano wannan da kyau ko ba sa mutum wannan sharadin ba sai dai in abin ya faru ko ya zo kwatsam kafanka akwai hufi to sai kai shafa a kai amma ba tursasa ka ce duk in za ka alula ko hufi sa don kai shafa a kan shi ba wannan shari'a ba ta kallafa ma mabiyinta haka ba kuna fahimtar wannan mala ya wa muddatul matsi alal huffaini bin nisbati lil muqimi dangane da tazarar lokacin da aka shar'anta wa mutum shafa a kan huffin shi ga mutumin da yake mazaunin gida ne wa man safaruhu la yubihu lahul kasar da kuma wanda ya tafiyan da bai halatta ya kasar ba kun ji karin ilimi ku? akwai mutumin da ya tafiya da Hausa ba haushe ce ma wannan yake me ya ji unguwa ba a cewa yayi tafiya da mutumin da yake zaune gida da wanda ya je unguwa kun ga tafiya ne wanda la yubihu lahul kasar bai halatta gare shi ya kasar ba to su an ba su muddan da mudda tsawon lokacin da za su yi shafa kan huffi yaumun wa lailatun yini ɗaya da dare ɗaya abin da ake nufi yini ɗaya daga bullowar alfijar zuwa bullowar alfijar na gobe kun gano wannan da ke ko lissafin awa 24 kenan shine mutumin da in yasa sa a kafan shi in dai bai cire ba to zai ci shafa kan huffin shi wa bin nisbati lil musafir amma dangane da matafiyin da safaran ya yabihu lahul qasr tafiyan da yake halattar mai da yin kasaro salafatu ayyamin biliyalihinna mala ce waliyali ko biliyaliha mala yake cewa kwana uku ne biliyaliha da kuma dararansu mana yini uku da me da dare uku yini in ka ce kwana ga mutumin zan zamfara kebe sai ce bacci mun gano wannan kaga ba je ko ina ba halla haja ta canza ina kwana ma'anan wannan yana ne? ina bacci ina fatan mun gane to amma anan muka ce kwana daya abin da yake nufi shine ayi bacci gari ya waye 24 hours shine kwana daya to amma anan abin da yake nufi in aka ce ayyam sai ka ce yini karka ce kwana in aka ce layal ko layl sai ka ce ni dare kun gano wannan da ke ko darare ko dare kwanuka ko kwana a yini ko ne, kuna fahimtar wannan in ka zo fassara sai ka ce yini uku da kuma kwana uku yini yana fara daga bullowar alfijir zuwa faduwar rana wannan mudda din shi yake ce mai yini daga faduwar rana zuwa bullowar alfijar wannan muddan da ya ratsa a nan shi kuma ke ce ma dare to yini uku da dare uku ba sai ce kwana uku kenan malai ce limara wahu muslim saboda hadisin da limar muslim ya ruwaito annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ja'ala lil musafir salasata ayyamin biliyalihinna annabi ya sanya ma matafiyi yini uku da dare uku cewa ya shafa kan hufin shi wa yawman wa lailatan yini daya da dare daya lil muqimi ga wanda yake mazaunin gida ne kun fahimta mazaunin gida da matafiyin da tafiyan shi bai kai kasar ba to zai yi yini ɗaya da kwana da dare daya wajen yin shafa shi ko wanda yake matafiyi ne tafiyan da ya kai ga kasaru to shi kuma wannan zai kwana uku ne wannan hadisi malice al-imam muslim ya fitar da shi a lamba na 276 min hadisi ali ibn abi talib radiyallahu anhu mala ya ce wabtida'ul mudda fil halataini lokacin da mutum zai fara lissafin wannan tsawon lokacin a hali biyan halin farko shine halin me mazauni hali na biyu shine halin matafi to shine halataini to yaushe mutum zai fara shafan? mala ya ce ya kono min ba'da al lubsi shi daga lokacin da alulan mutum ya kare bayan da ya sa hufin kun gani idan mutum yi alulan sallah asuba sai sa hufi yana nan alulan shi bata warware ba har sai da ya sallan isha'i ya zo ya sallan isha'i sai alulan ta warware sai ya alula to yanzu zai fara lissafi daga lokacin kenan ba asuba in ya kewayo ne zai cire ya ƙara yin alula wanke kafa ba sai isha'i ta yi kuna ganewa inda azahar ne ya sake alula alulan shi ta warware ko da la'asar to sai wannan lokacin ya zagayo ba zai fara lissafi ne daga lokacin da ya sa ba sai daga lokacin da alula ta warware ya sake ta an gano wannan lissafin Allah ya samu dace ya ce fa yakunu ibtida'ul mudda min awwali jawazil masi ya ce muddan na farawa ne daga lokacin da aka kai lokacin halaccin shafan kun gane wannan in alula ta warware ba mutum zai alula ya shafa ba to sanda ka fara yin shafa to daga lokacin ne za ka fara irga yini da dare 24 hours ɗinka <clears throat> an yi tsallaken mi. mun gane malice li'annal hadasa domin shi hadasi huwal mujibu lil wudu shike wajabtar da yin alula hadasi shike wajabtar da ayi alula to mutum daga sanda ya hadasi to shikenan malai yake cewa li anna jawazul masih yaftadi min al hadas domin halattar da shafa da aka yi wa mutum ya iya shafa to yana farawa ne daga lokacin da mutum ya hadasi fa yakunu ibtida al mudda min awwal jawazul masih sai zama farkon mudda daga lokacin da mutum ya halatta ya fara shafa ne wa min ulama mala yace daga cikin malamai mai yara an naftida al mudda yakuna min al masih ba'da al hadas ko wanda yake ganin mutum zai fara shafan ne bayan hadasi kun gano wannan da kyau ko misali in mutum ya sa hoffin can to gaba ɗaya wannan lokacin ya yargawa sai san da hadasi ya faru ya yi alola to lokacin ne zai fara lissafi ai duk ɗaya ne kusan kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ya yace shurutul masi alal ne wa hima. sharɗan da aka sa dangane da abin da zai halartar wa mutum shafa kan hufi da makamancin hufi makamancin hufi shine takalmi ko safa Allah ya sa mu dace na farko yushtaradu lil masi alal khuffaini an shar'anta wa mutumin da zai shafa kan hufin shi wa ma yaqumu maqamahuma da abin da yake tsayawa matsayin hufin min jawarib na socks safa wa nahwiha da makamancinta kamar boot irin na sojoji kun gani da takalmi da mutum zai sa kambas ya daure kafan shi an yakuna al-insan halul ha ala tahara shine duk wanda zai sa duk shafa ko ya sa hufin shi to ya kasance sanda yake sa huffin nashi yana cikin tsarki ne min al-hadasi ma'ana bai cikin hadasi lima fi sahihaini saboda hadisin da zo cikin bukhari da muslim wa hima da wasunsu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن أراد النزع خفيه annabi ya ce ma wanda ya nufin kwaɓe mai takalma wa ya tawadda lokacin annabi yana alola sai annabi ya ce da'huma ka bar su fa inni adkhaltuhuma tahirataini saboda ni na sanya hufina a kafafuna suna cikin tsarki ne wane ne wannan ya nufi ya cire ma annabi takalmin nashi mugiyaratu bin shu'uba mun gane wannan shine annabi yana alula yana zuba ma annabi ruwan alula sanda annabi ya zo wanke kafa sai ya kama kafa annabi zai cire mai hofi sai annabi ce da'ahuma ka bar su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn saboda aini na shigar da kafafuna cikin hofi suna cikin tsarki ne wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a lamba na 203 muslim a lamba na 274 min hadisi mugiratu bin shu'ba radiyallahu an hadisin da mugira ɗin shu'uba Allah ya ƙara mashi yadda ya roito wa hadith da kuma hadisin amarana an namsaha alal hufai an umarce mu mai shafa kan hufin mu biyu idan na hannu a da nahnu ma ala tuhurin muddin muka sa kafafunmu a cikin hufi suna cikin tsarki to sai aka umarce mu maayin iya yin shafa akan akan hofin namu wannan hadisi al-imam ahmad ya fitar da shi a juz'i na hudu shafi na 239 lamba hadisi na 1893 min hadisi safwan bin asal al-muradi radiyallahu an mala yace wa haza wadihun wannan bayani ne karara wadihu dilala abinda hadisan suke nuni suna nuni zuwa ga abin da yake sarari ne alashtirat tahara inda lilsul lil khuffain akan cewa sharaɗi ne ga duk wanda zai sa hufi to ya kasance na cikin tsarki falau kana hala libsuhuma muhdisan amma da mutum sanda zai sa hufin ya zama yana cikin hadasi lam yajuzul masih alaihima to bai halatta ya shafa a kansu ba saboda ya sa baya cikin tsarki kun gano wannan da kyau ko kun ji sharadin farko ko saniyan sharaɗi na biyu wa yashtarata an yakuna al-khuf wa nahwihi mubahan huffin da mutum zai sa da makamancin shi ma ko ma menene safa ne ko takalmi ya zama halal ne ya zama na ƙwace ne kuma ya zama huffin naka na sata ne kun gano wannan da kyau ko kenan da mutum zai je sato huffi ya halatta ya shafa kan shi eh ko kuma ya sato ko ya kwato ko wani abin da ya kama da haka Ko bai halatta ba bala ce fa in kana magsuban idan hufin ya zama na kwace ne au hariran ko kuma an saka shi da alharini ne bin nisbati lirrajili amma wannan fa ya shafi namiji ne wata za ta iya sa komai na alharini lam yajiz almasih alaihi wannan bi halatta ya shafa a kanshi li'anna Muharram la tustabahu fihi rukhsa da duk abin da ya zama na haramun ne to duk wani rangwame da shari'a take cewa tayi to ba da wannan haramun ɗin ake yi ba kun gano wannan da kyau ko ba da shi ake yi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kuma amma wannan kamar zai saba mu wani karatu da za mu zo mu taras a gaba misali mutum ne zai tafiyan da ya halatta ya kasaru to amma sai zama tafiyan na saban Allah ne zai je kallon kwallon ne zai kasaru zai aji azumi zai shafa akan hofi eh. ko kuma zai tafi wajen karuwa shi ne wanda take Legas. to zai yi kasar a hanya lokacin sallah ta same shi mazabi ya zama biyu akwai mazabin da ya ce na'am akwai mazabin da ya ce ba zai yi ba to kaga duk wanda zai magana zai magana da me da dalili kuna ganewa to kuma in ya isa can zai ci gaba da cin abincin cin da shi matafi ne har ya gama zaman shi ya dawo <laughs> eh to mu aje wannan magana sai mun zo babin da ke magana akan kasaru da babin da ke bayani akan me azumi kun gane wannan sai dai abinda malam zamu iya fassara maganar shi anan shine idan abin na kwace ne ko na sata ne ko alharini ne ko na zinare ne waɗannan abubuwan menene haramun ne namiji amfani da su kun gane wannan to anan rangoman da aka yi ba zai shafe shi shafa a kansu ba amma matafiye tafiyan kowa na haramun ne lokacin tsallaye zai iya shafa kan ne kan hufin shi ba dalilin da ya hana wannan in ku akwai abin da ya hana to sai mutum ya zo da wani dalilin khariji an fahimta mala ya ce wai shi tarar da an yi kunan hufu wani hauhi satirar larrajili mala yake cewa hufin da za a yi shafa a kai da abin da yake ɗauka hukuncin hufin na safa ko takalmi sai ya zama ya sitarce ƙafa duka falayim sahu alaihi ba za a shafa a kan hufin ba idan mai kun dafiyan mughattiyan lima ta hata gaslihi in ya zama a yage yake mun gano wannan kyau ko mana a buɗe yake wanda ba za a iya yin shafa a kan shi ba bi an kana nazilan anal ko ya kasance misali iyakan nan yake bai rufe idan sawu ba kun gano wannan da kyau ko au kana dafiyan lakinnahu la yasturu ar-rajul ko kuma ya zamanto ya rufe idan sawu amma kuma akwai inda ya babbarke wanda bai gama rufe kafa ba mala yace li safaihi aw khiffatihi saboda rakwarakon shi ko kuma shafa-shafan shi wanda za iya hango kafa gaba ɗayanta sai ce ka jawarab gaira safiƙin kaman safa wanda bata manne makafa ba fala sau ala zalika kulluhu ma ce ba za a shafa kanta ba li adama sitiri da ba ta sitirce kafan ba kila ta yi yage ne za ga ko wanda ya sa safa amma rabin kafan shi yana ina yana waje duk ta yi yage wannan ba zai shafa kan wannan hufin ba ko wannan safan ko wannan takalmin amma in ya zama ya sitirce ya rufe sai da ɗan tsagon ko hujewan kaɗan ne babu laifi za a iya shafa a kan shi Allah ya sa mu dace to mala yake cewa wa yamsahu ala ma yaqumu maqamal huffaini mutum zai shafa akan abin da ya tsaya a matsayin huffi biyu fa yajuzu masu alal jawrab ya halatta mutum ya shafa akan safa as-safiq alladhi yastiru ar-rajul wanda ya manne makafa ya sitirce ta gaba daya min sufin shin na auduga ne ko na yadi irin wannan safin da muke sawa au gairihi ko makamancin haka yanzu wani zai ce sai ka kawo mai inda aka ce za a shafa a kan safa irin wannan namu na yadi mutane shi me suke ai tintini suna yin safa irin namu amma da kirtani suke irin abin da ake buhun algarara da shi suke to zamani ya kawo sai ya canza sai ake da me da auduga to ba wani dalilin da ya hana a yi. a shafa a kan shi ga wanda ya ce ba za a yi ba shi za a bukata da ya zo da mi da dalili ba kai da ka ce a yi ba kai ka tsaya ma asali ne amma silmuna da dalilin mali ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama masa alal jawrabaini saboda annabi ya yi shafa akan safan shi wannan alaini kuma ya shafa a kan takalmi kagan na alu daban jawar daban huffu daban ne guda uku rawahu ahmad ahmad fitar da wannan hadisi wa gairuhu wasahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya inganta wannan hadisi wannan hadisi al-imam tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 99 abu dauda a lamba na 159 ibnu majah a lamba na 559 ahmad a juz'i na 4 shafi na 252 a lamba hadisi na 18231 min hadisi بن tabun رضي الله anhu mala yace wa yastamirru al alaihi ila tamamil mudda haka mutum zai ci gaba da yin shafa akan hofin shi muddin alulan shi ya warware har zuwa cikin wannan mudda din duna ma yalbisu fawqahu min al-khuffi amma ba zai shafa akan abin da ya sa mutum ya sa hufi sai kuma ya sa hufin a cikin takalmi to ba zai shafa akan takalmin ba aw na alin ko takalmi wa na hawi mutum ya sa safa sai ya sa takalmi ba zai shafa akan takalmin ba sai kan safan wala ta'sir litikrar khalqihi wa lifsihi idza kana qad bada almasi ala huffi alal jawrab mala yace cirewa da sawa ba zai cutar da mutum ba muddin da ya fara shafa akan safan mun gane wannan a mutum yasa safa inda shiga waje ba yana shirta takalmin ba to wannan ba zai tasiri akan cewa cinda ka cire to babu maganar shafa ba a inda safan ka cire amma me ka cire takalmi ka cire to wannan ba zai tasiri game da hana shafa akan me akan safan ba ina fatan mun gano wannan da kyau waya juzul masi alal imama bi shartaini mala yace yana halatta mutum ya shafa akan rawani amma shi ma da sharadi na ɗayan biyu shafa akan rawani mun gama shafa akan huffi kan safa kan takalmi yanzu an ƙara da shafa akan me rawani amma raunin da za a shafa a kan shi ne raunin da aka rufe kai gaba ɗaya da shi aka ɗaure ba raunin da yake kan hula ba mun gano wannan da kyau ko yanzu misali in sarki ya zamanto kan shi ya ɗaura kan gamne da rauni ba kan hula aka yi ba in kan hula aka yi in yanzu zai alula sai ya cire wannan kallabin nashi mun gano wannan da kyau ko wannan ne gwargwaron maza kenan ina fatan mun gano wannan da kyau gwargwaro ma ba an ce akan wani ba ake daura shi ba to raunin ma saraki a ce shi ba haka ake daura shi na fata mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya sa mu dace ka san wai in maza suna son su yi barazana sai su sa kayan mata kun gano wannan da kyau yanzu ba mata ke sa niqabi ba kake gani idan sa kawai to su ma suka sa sai su ja amawali kaga an daura nan an ja amawali ya zo kan hanci ya zama me ya zama ƙabi sai kuma ya ɗauko hijabi sai ya sa amma sai kira nashi da alkyabba <laughs> ku gano wannan da kyau ko Allah madauke zarki ya sa mu dace malici ahaduhuma an takuna satira lima lam tajra al'ada bi kashfihi min ar-ra's shine mutum ya zama rawanin nashi an takuna satira ya sitirce limalin mai jizal ada bi kashfihi a abin da al'ada bi halatta a buɗe shi ba minar ra'as mun gano wannan kai ne haka ya rufe haka ai ba taɓa ganin al'ada mutum na rufe mai kunni ba kun gano wannan da kyau ko kuma al'ada ba taɓa ganin mutum na ɗaura rawani a nan ba ya bar nan a waje gashi kun gano wannan da kyau ku, ya zama tu ya rufe kai gaba ɗaya ne ana fahimtar wannan a sharɗin sani sharaɗi na biyu an ta kunan imama muhannaka shine wannan rawanin ta zamanto tana da haɓa kun san sun sun ɗaura rawanin suna tsawon suna sa a ina yana biyu kan haba ya sunan shi eh ya sunan wannan amawali yake zama komi eh amawali ne eh, ba ba okay ba ana iya sakin shi koma kasa to zama muhannaka ne wa hiya allati yudaru minha tatal hanaki shine wanda ake zagayo da shi karkashin me haɓa dur ko dur fa aksar wanda zagaye ɗaya ko zagaye da yawa kaga na buzu zagayen shi yanzu yawa haka ko kun gano wannan da kyau ko shi ma na mai martaba shi ma yana me yana zama haka to zai shafa akan nashi kenan sha mai martaba zai akan nadi sai dai in ya zama akan hula suka nada auta kun zawati zawa za menene zawaba za'aba ko ya kasance tana da za'aba tana da mai jela wanda za a ɗora haka sai a saki mai jilan rawanin aba irin namu ustazai mu kuma mun gano wannan da kyau ku wahiyar lati yurha tarafaha ita ce wanda ake sakan gefen ta minal khalifi ta baya ba haka ake marawani ba sai a sake shi a baya kawai Allah ya sa mu da mala yace faqad thabata hakika ya tabbata anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama almasu alal imama cewa annabi yana shafa kan rawani bi a ha gairu wahidin mina la'imma sakamakon hadisai wanda da yawa daga cikin malamai limaman musulunci sun ruwaito shi wa qala umar man lam yutahhiruhu masu alal imama duk wanda yake jin wai in ya shafa kan rawani wai bai tsarkaka ba fala tahharahu kar Allah ya tsarkake shi mun gano wannan magana ne mai girma qawlu umar awradahu ibn hazmin fil muhalla wannan magana umar ibn hazmin ne kawo a cikin littafin al muhalla bil asar juz'i na biyu shafi na sittin. Allah ya sa mu dace mala yace wa inna ma yajuzu al masi al khuffain wal imama fi tahara min al hadath al asghar mala yace shafa akan huffi da shafa akan rawani ya halatta ne mutum ya in ya zo hadasi karami ya same shi wa ammal hadasul akbar amma babban hadasi kaman janaba fala saw ala shay'in min zalika fihi babu magana shafa anan bal yajibu ghasl ma tahatahuma wannan mutum dole ya cire huffin kuma dole ya kwabe rawanin ya wanka saboda ya wanke abin da ke karkashin su baki da an gane wannan da kyau ko to sai mala ya ce wa saw ala aljabira to ko mutum zai shafa akan aljabira ma ma'anar aljabira shine karan ɗauri mutumin da ya kari aka yi mai ɗauri ko kuma aka sanya mai bandeji sakamakon ciwo da ya ji ko aka kwaɓa magani aka mulka a hannun da sauransu wannan shi ake ce mai jabera ina fatan mun gano wannan wahiya a awad su ne karan da ake ɗaura wanda ya kare ko ya goce ko abin da ya kama da haka turbaɗo alal kasri wanda ake ɗaura jikin karaya wa saho alal dimadin ladhi yakuna alal jar haka za a iya shafa akan filasta wanda aka yi mai irin wannan plastic surgery an ɗaura wannan plastic haka mutum zai iya shafa a kai in ji malam za mu zo magana kan wannan fa ga kuma lokaci ya ƙure mana za mu saurara sai mun zo katu na gaba sai mu tashi akan wannan matsala da izinin Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum